Ki alfahari dan shi ya ci to abba ina so in ja hankalinka ka san don me za ka yi karatun nan ka san don me za ka je kasashen waje ka yi karatu abba in ka je karatu zai alfahari cewa ka wakilce ni ka wakilce 'yan uwanka ka wakilce lokacin gamman ɗinka ka wakilci addinin ka ka wakilci mutanen musulmin da suke kasar mu gaba ɗaya abba ina son ka sani wasu suna karatu domin samu sana'a abinda za su ci abinci abba na tara abinda ba kai ba ba ji kanka ba ba ji ka ji kanka ba ba zai iya taɓa ƙarar da abinda na ajiye abba ina son kai karatu ne domin ka gaje ni shekaru na sun zo da a yau zan zauna ka ci gaba da dukkan harkoki na da na. sai dai abba za ka tafi ka bani cikin kunci da ɓacin rai abba tun da mahaifiyarka ta rasu kai kaɗai abu ne abu masu soyuwa a zuciyata abba abba ba na bukatar koda guda ne ta bamin kai ba zan sake farin ciki ba abba sai in ka dawo na kanka sai ƙara haske nake saraki in fact ga hau ma ka sani ne an sani ne na nan daban saraki to in baka nan ne fa na fi shigar rubi ba na gama shiga rubi ne kawai just don't know what to do <laughs> amma ina ganin akwai 2 million a ka tawa ka riƙe ka amfani da ita kafin na dawo ya yi haɓa to haɓa haɓa saraki lifestyle da ka koya min kana magana wai cumiliyan cumiliyan me za ta yi ma irin wannan rayuwa alaji inda ba a wando ya zan koma yi ba yanzu ana kawo gari ha an gawa skill ana sai da kuma irin wannan da ne ka dinga yin sa gaban yara to a alaji to wa'annan wani makon zan yi nan mutanen gari ne zan yi wa buge wannan sun san daga inda na fito sun san ghetto nake wannan ya san ba wani labari ba ne kai ne kake yamma komai da komai don na faɗa ta wannan skido zan yi sesta matsalar ne ba mu da wata matsala fa ko ma wane ne kawai ya taho kai karka damu da Allah ba ka da wata matsala in dai daga wuri na ne ba eh. leta leta dadi leta dadi babana dan Allah in tambaye ka me ka nema ka rasa a wajena na dadi babu me ɗa yake nema a gun mahaifin shi ka nema ban baka Allah ya bani kuɗi ya bani gidaje ya bani motoci ya bani ɗan da nake alfahari shi a duniya ina alfahari da kai abana so sanda nake maka nasa sunan mahaifina min rai me yasa ba ka son ka fitar da matar da za ka aura in ga jikana me dalilin abba ba ka son ka faranta mana wai shi matan nan sun fi karfin ka ne ko kuwa ba na jin daɗin ina son ka fita min da matar da za ka aura amma shaida maka wannan shine last chance da na baka idan baka fita min da matar za ka aura ba to ni zan fitar maka kuma dole ka karbi zaɓin da ne kana jina? Allah na nashi zuciyata ta daɗe ta amincewa da kan, amma kai ka ki amincewa da zuciyata saraki ina son ka na baro karatu na biyo ka amma gaba ɗaya sai nake da nake ba na kamar ka ni yi nake yin kamar baka da lokaci na kawai kai baka da wani buri a rayuwarka iyaka zulaihat yanzu ga zulaihat ɗin can bata a can ita me yasa bata biyo ka to wai din me ka wannan magana tura ki dole maka saboda ina son ka baka ba ni kyau baka ba ni komai wanda zan sa iya eh, tabbacin kana babu komai soya tabbas baki karya ba irin soya da ke nuna min a cambridge ni kaina daga baya sai da na zo na raina kai kaina amma ki sani akwai alfarma da nake nema yanzu a gurin ki ki amince da soyayya ta <laughs> ina son ki and I can die for you. Saraki kana so na you can die for me. Really? To yanzu kuma an kaga lahiya din fa. Mu bar wannan maganar. Zan tabbatar miki da cewar na mallaka miki zuciyata. Sam da ban taɓa yi wa wata ba a rayuwa. Alfarma da nake nema? Ki amince min kawai. Mm. Yanzu ina so in yi presenting in gift don tabbatar da cewar magana da na faɗa gaske ne ya wuce gift ya wuce ice cream saboda na san ban da wani matsayi a wajen kare aka ka iya wani gift wani bayan ice cream ice cream ice cream na yara ne ya yi ni dai i will surprise you yanzu komai ya wuce Do you still love me? Wannan irin funny question kamata yi ka tambayi kanka ba Zan samu ta. a kurkusa. Me ke gani? Motoci guda biyu na gani. Motoci guda biyu convertible. Ki zaɓi ɗaya wadda ta miki a ciki shine gift ɗinki na amincewa ga sauran. jami'ar da kowa yake alfahari dan shi ya ce to abba ina so in ja hankalinka ka san dan me za ka yi karatun nan ka san dan me za ka je kasashen waje ka yi karatu abba in ka je karatu zai alfahari cewa ka wakilce ni ka wakilce 'yan uwanka ka wakilce lokacin gamman ɗinka ka wakilci addinin ka ka wakilci mutanen musulmin da suke kasan mu gaba daya abba ina son ka sani wasu suna karatu domin samu sana'a abinda za su ci abinci abba na tara abinda ba kai ba ba ji kanka ba ba ji ka ji kanka ba ba zai iya taba ƙarar da abinda na ajiye abba ina son kai karatu ne domin ka gaje ni shekaru na sun zo da a yau zan zauna ka ci gaba da dukkan harkokina da na. sai dai abba za ka tafi ka bani cikin kunci da nake bukata saraki zan siya wa ai ba da wani wanda ya wuce dana shi ne saraki ne a waje na ai me da Allah saurara kar ka bata min rai muna magana business da kai me ce tsada i don't have any business da wani abu shi tsada ban san hanyar da tsada bi ba ban san kuma inda zai zai fada ba bana maganar price bana maganar tsada duk abin da saraki yake so shi zai samu to ba komai sai kun kawo na gode thank you hello okay hold Najibu. to ya a tun da kun zo da fita za ka yi? Muna nadi meeting. Kuma ka I say sit down my friend. abin da nake gaya maka ya shiga ta ne fita ta nan ka sa kafa ka shuda duk abubuwan da na gaya ma to nasa a kamun 'ya'ya mata kyawawa 'ya'yan masu kuɗi da 'ya'yan sarakuna a ciki zan zaɓo ma mata aure kai biyu zan zaɓo ma kuma ba na son ka ce min a'a ko ka wulakanta ɗaya daga cikinsu kana jina idan ba shi ba zan sa a kamun kasashen larabawa kasashen waje sai na zaɓo ma matar da za ka aura ok daddy um, abin da ka canza $20,000 na ya shigo cikin account ɗinka? yes daddy ya shiga um, ga wannan ladar biyayya ce Thank you, Eddie. You're welcome. sorry, sorry. Saraki. Saraki. Saraki. Será que. Será que. Será que. Amado. Amado. Será que Será que menina? Ah! Leva amanhã. Será que. Mira. Sonando Maria. Será que menina? suke da suke ta ya gida ko yamma babu shiru shiru shiru suke da amma ka san dai tana cikin raina ko a ko abin da riga na sani amma wai a kira ba ni da mutum ne ba da mun ya ne ba magana zai ga da kamar kawai Allah sunana Talatu. Talatu wata na ne ya kike? Lafiya lau. Kuna lafiya? Lafiya kalau. To sannu. Yawa. Tamma Allah a tarat ba ku ki san shi yana kunya ki ne kyan ya yi kin yi zafi da yawa gane ya wani shi a kai kyau da yawa ba suka saba yake kata ba to ba da yalla to shi ke ya naga ya juyo kuma ya cire fiska kyan naki ne dan <laughs> dan dan furgita shi zan ba ruwan da shi ya kai ya ba wani da ne shi Allah kiyaye saraki to yalla bai a to ke tara ta da duka ya ci zaba ya ci zaba ki dubu ɗari uku yanzu kafin ya zo zance ko an gode gaskiya shi kwayar ba ku sauki ba ta faɗin zafi ba Allah bai ta faɗo zafi ai talatin talatin ta yi ba ga shigar ba ne ba su yi tsaraki ke tashi mu je ai yayi bacci to bari in taka mata ya bai ta tashi lafiya ka fi gida ba zan ni ke ka kowa ya ci Allah ya masa wajen Thank you. بسم ni na tura kira ka na san kai ne aminin dadi wato abba kenan ko ciwon kai yake kai yake fara sanarwa kafin ni ya gaya mu ina son ka gaya mun gaskiya ba shi da wata budurwa ne wacce zai kawo in aura mishi domin in ga jika wallahi Allah ba kai da Allah fito mun a mutum sak kar ka ɓoye komai wallahi ba matsalar matsalar saraki ne baya iya haɗa ido da mata ne kwata-kwata ko matan ma na kawo masa ya gashi shi baya kallon su sai dai ya juya ba kaga kuma in ba in bai kalle su ba ya za ma ya san wacce zai aura a ciki ba shi da lafiya ne komai. wallahi lafiya su kalawa ba wallahi kai ga mun gaskiya ba na son ka bai mun komai abba ban yi son makariya ba wallahi lafiya su ai kuma an gama idan shi ba zai iya ganin su ba ni zan iya ganin su kuma in zabi mishi kuma dole ya zauna da su Thank you. Yeah. Hello. Hey, JB. a big, a big time don't line for tower, right? <laughs> yeah, I remember going to like key. One, one kish coin these days, right? Mm. Came as one and kai masa wannan garar baya kalla one and got a back a lot. so at the end of the day na someone na dan one wani wanki about almost 10 million so kawai a gari if you want to chill out if you want to have a jolly good ride just be with me right <laughs> as, as usual, bro, as usual. Trust me, right? I'm inviting all you guys. Let's come have a, a cool time together. Ku zo kawai mu ji daɗi tare. A to ni na ce zama gara? That's one thing. Dama advantage ɗin kenan. Sami 'ya'yan masu kuɗin nan garori ke musu wayo su fito da kuɗin a fita kansu kawai. Ko ba sai mun musu 419 ba, right? kawai dan dabaru ne aka dai kawai sai <laughs> dai yake ne okay guys but make sure you selected the best girls in town I mean the best best girls in town so nake so they select. so that's cool kike da nan kin nake babu wani ciniki babban kaya ce ko ba haka ba bawan Allah da ke gani shi ba ba kware ba amma ne kawai gashi gashi nan namun na ɗauko ne don mu wanke shi yawwa in ya fito ki nuna kina son sai miki ki shekara ba ma kallon ki ba ma shekara ba ta da amfani sai dake ga magana mai yauki mm. amma ne miliyan guda za ki nema sai in dau ɗari bakwai sai ki ja ɗari uku alfa. haba kama zo da rena hankali a miliyan ɗaya ka bani dubu ɗari uku ka ɗauki ɗari bakwai ai ka zo da badala haba kai ka ji wani samun samun waje kin san shi ne jaji boki ba ne ba bai wa Allah nan ba in ba ni za a samu miliyan ɗaya kada ku to kin ga kin gane ba eh a to kin yaki ya kan ne ne wa igna ki am ki ga za ka sauta ku kin zauna kina wani rudani kan ki ga Allah ya masa rai skido rai mai eh, duniya ya kake a wallahi an ku so an ki asiyo ما ya kike lafiya fara ya aiki lafiya sannin ki ko saraki hakura ba kai da wannan waje-wajen ka jiyo wannan ita ce mata aure wannan barin ga ma wannan fa kyutar ce wallahi kai bar ma ga ma posh ce wallahi kawai me gaba daya Allah ya muke da dogo abin da yake magana shi ne me matsalar ki me problem din ki ke problem ɗina ce 1 ya kaji Allah bai ba sa kaji ba wannan ke da kake da muka kun ya ba zuwa zance ne yawwa zai ba da ba wani abu suke da to wajen nake

to ke dala ke dala ke kina da gudun lafi da shi da kan ma yake mu da sai ka dauke shi da tashi mu je a karba amma a raba dide a raba sunan wani abu ke tarau yayi zaki da mota na ah. dama ina son in zo in same ka eh, saboda wasu abubuwa da naga sun canja shi same na ce to ya kamata in zo in same ka abubuwan da suka canja shi ne alaji abubuwan da da kake yi yanzu ba ka yi misali kamar taimakon makarantun islamiyya da ginin masallatai saurara ba don ina jin nauyinka da kunya ba da na ke man rigar rashin mutunci a baya na yi idan na ce aje a kawo mun estimate idan masallacin zai ci naira miliyan 50 sa ce mun miliyan 120 an zazzalince ne a baya yanzu na sa kafa na taki mu bar wannan maganar ni ne gaya ma gaskiya ne da Allah saurara ka rike gaskiya ka abin da nake so in gaya ma a yanzu shine na yanke shawara dan wajena ya daina bin titin mota duk tarin motocinka da wanda suke goza to kana so ka ce sama zai riƙa bi shi yasa nake so in dinga zama da mai yake na saboda hangen nesa yanzu haka maganan da nake ma na sa a yi mun oda na helicopter saraki zai dinga hawa sai ka ci an gama mummunan abu helicopter kwantar da hankalin ka Allah wannan ba wani abu bane mutane nawa ne in ka fita kasashen laraba da masu kuɗin zaga suna da jirgin sama da sauransu ai wannan ba wani abu bane abinda nake so da kai dama ka fara mun maganar kayan abinci ka da sauransu ya kare abin da za a yi ina yaron nan hassan kasan yaro na hassan to zan turo shi zai kama pickup ɗaya na shinkafa pickup ɗaya na masara pickup ɗaya na gero se divorcia en el país. baya ji baya gani sai ja nake sai tarawa nake ja nake ba ne yake ni tara nake ba ne yake tara nake saboda haka ni yanzu na riga na shiga wani sabon duniya na samu wani attajiri ne ake ce mishi saraki duk da haka makin ga ni ba dan Allah nake son shi ba saboda kuɗin ke son sa amma na ga miki baya ganewa sai tula min yake haba wata gaske dan ni da kin yi ai ba za ki gane ba ma wallahi ba za ki gane ina zan gane na koma gida an sani kulle to ba sai ki ta kullen ki ba ni ina nan ina nan da saraki sai abin da na ce wallahi sai ko mace baya ka baya ka duk mata baya ka ce zan ga sarakin nan yi mishi suna Allah da annabi to ki ina ki gashi balle soki inda zaki ganci ko ido hudu da mata baya yi an ba bakin ciki irin naki ba daga baki zance kawai ga yanda nake samu sai ki ce ke ba to ki ji ni din ma ba dan Allah da annabi nake son sa ba ban gane ba kina mishi baya so ba ko yana son ki to kin ma san shi ne balle ma ce yana son ki a to in lokaci yayi ai zan san shi kika sani me Allah zai yi nan gaba to aya to ai abinda Allah zai ya riga da yayi ya riga dan da saraki ni kuma sai ja nake kuma ni kudin nan janta nake janta nake kaman babu gobe za mu ja kenan Okay, ni sai yanzu na gane abin da ake hasada ne sai yanzu na gane abin da ake bakin ciki aiki ta ce don me yasa miki hasada da bakin ciki ina nufi idan kika jawo kika dawo gida sai na zo mu raba shi nake nufi fa to in ma hakan ma kike nufi da ni dai na gaya miki ni bana so saboda na ga alama ki kina shi shi. Kina shi shi. ni ko ma menene ki je ki shi ba kallon mata ni ko ba san sa nake dan Allah ba wankan sa nake kuma wankan ina nan ina ta wanka saboda haka ga hanya ki ga hanya ta saboda ni ba zan shiga gona ɗaya da ke ba eh ke in za ki zauna a zaman kawai a zauna a zaman kawai an kuma za a zauna a zaman rivals ne kuma sai dai mu buga ni ba ruwa kada ki bari saraki Never say. da da da da. Sanki, Sanki, Sanki. Girma, girma, Join. hasil wake ba sai kin yi sai ba na Allah ya sa ba ta ku yawa a yau ai tsuntuwa na yau a shi shi matan nan na ɗauka wacce na ɗauka wacce shi muna ta ɓata lokacin mu ne a banza kawai daga zama wajen wani mai shayi ni ba harkar shayi nake ba wallahi sai ce mun yi sai na ji labarin wata wai ta gimbiya sai luba ta kowa ce ce da sanaki ta dace hakan ne sa wallahi na jiki har sakwato inda zai ba wai nan ne garin ba a shi lokacin ta je can shin iska yau ne ga sai luba sai luba ta sarai ranka ya daɗe sani kina lafiya lafiya lau saraki ya hanya alhamdulillah sunan mu mm. daga jin wannan sunan ko ba a ce komai ba na san za a yi zubin kyau <laughs> ranka shi daɗi don ma baka ji man hada idanu da kai manyan face to face eyes to eyes ah. a sha mamaki da ka ƙara tabbatarwa lalle ne sun loba kanwar gimbiya sama lokaci wacce ake mai kirari da Girl with golden eyes, girl with Coca-Cola shirt, girl with long hair and advantage, pretty beauty kuma yan lady, wani in town. So, say duba uh, ah. na ji daɗin ziyarar nan da ke kan. Saboda haka ina ganin in ba za ki raina ba, ga wata dubu ɗari biyu nan na baki, ki yi amfani da ita. domin neman abu da ya take yi su take ke ne kiran ka shi daɗe kina ya sanyi an jafi kaza da gishiri ka da soyayya ka ita ce a tattare da ni ba 200,000 ce matsala ta ba ni dai burina da fatana da bukata ta ka juyo ka kalle nan kalle ka haɗa idanun tare ainihin ya zuma a ce labai ka juyo dai ka kalli zai lura nan hmm? nazi ka ci wani suna wai sai na daɗin suna ne ya tabbatar min da ingancin cewar sai duba ta cancanci miliyan biyu da gare na baki miliyan biyu girma ya ƙaru kenan wai fiyo da gwaiwa mukami a sama mukami a ƙasa thank you and god bless you to amma ba komai fuskiya ne ai ta sanu ba din ni shi hakan amma kuma yaya ta ita ce babbar yamma wacce muke ji da ita dan ni ban ma kama kafarta ba ita ce samaluka yin biya samaluka sai duba kike yin magana kamar marubuciyar littafi da daɗe ban ji mai magana irin ki ba daraja haka na ƙara miki miliyan. Making 3 million godiya nake saraki godiya nake sosai na ji daɗi kuma wannan shi ake kira matsayi wai hammata a duraya barkwancinki ya burge ni na ƙara miki miliyan da kashi ta fi saraki godiya nake allah ya saka da alheri kuma ma ware to baƙi nake wai kwana da mai sille jin daɗin maganganun ki da kuma darajar wannan suna da nan daɗe na ji ba tun muna yara ana karanta da mutum na ƙara kai yadda ta gode saraki an saka da alkai amma baka jiyo kakan kakan da sai ba sauki ba abokina ka jiyo kakan ba ni bare bari zainuba ki yi haƙuri amma kin same cikin uzuri na ina son in ga mutane da dama amma duk lokacin da nake bukata ki za ki ji sabona jennifer bari yan biya ranka shi da saraki na gode ma Allah kuma ina cikin farin ciki allah ya saka da alkhairi allah ya ƙara matsayi da makami na gode so ka san ai na yi mutuwa ne yaba kai saboda gani na ka suna ji ma kwantar ba yana nan ba lafiya zan nan biya asibiti da dare sai yanzu wani ya rage sarki wani ya saraki ah, saraki saraki saraki saraki saraki saraki saraki saraki saraki saraki

kake kana ta shi malamin ne ba to ki a a je ko kana ba a to na san shi ne a to to shi ne yace ne to na sabon na kawai ba ta ba ma kawai ne zo ba to amma bari mu yamma wannan harkar ne ya ka harka haka ne yawa miliyan nawa yace biyar biyar alhamdulillah za ka karɓi miliyan ɗaya zan karɓo hudu tun da kake wanka ta wani miliyan ɗaya kawai sai ka ce dan gidan guntul ma'azu ya za ka gaya mana wannan maganar na taɓa ganin miliyan ɗaya karkare kan ka hankali nake son ne kamar ya mai nake nufi tambaya nake ne na mun hankali za ka yi ai kawai mutuncin duniya ne ma a 50-50 ka ɗau 2.5 ɗau 2.5 Allah wallahi kai bar ban gaya ni ba oke kama ce gaba a yi mana a yi tabbatar ma ne to wani gama na maji ba tsoron ka nake ji ba to ne tsoron ka nake ji na zan yi man maki kama ka ga wani gari ni zan yi hakura a yi na samu wani zan yi sana yan dan sai kuma an gaya ma to me ne ne ga masa bana in ma ta gaya masa ake ta kwabe ta kwabe ba ne ba ni ba karkashin sa nake ba ni zuwa nake zan yi kwarwa ɗaga, murya a ji Allah wallahi yanzu ma buda burin ma buda kura kai ok 50 newton bi da biyar ni ba ta da wannan ma kawai Aini, ni ne daga siga ta ta ɗa namiji fitsararre iri na mara kunya na fita daga siffa ta na kasa na sa kayan mata har da wani jan baki da wani attachment eh za ka rena mun hankali kai ka isa an ya kamata ma in ma Allah ya isa da kasa na shigan mata wallahi ma ya mu a kawai ruwan sunan kawai wani na mali dan manzan Allah to ya kai ni ba na wada bane to mu ke kana so ka ce Babson da Prince to ya muri mun butar da Allah. mu je Babson da nan nan ma za a mai waran ma kayan ta Allah ko ya ka hadala mu je kai ma dala Oh, oh, oh. oh.